不要放歌。 Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, a ƙoƙarinsa na sulhun ta ɓangarorin ƙasar, shugaban Kamaru Paul Biya ya saki jagoran adawar ƙasar Maurice Kamto da wasu magoya bayansa da kuma wasu 'yan aware da ke tsare a kurkuku ba tare da shugabanninsu ba. Ƙungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama irin su Amnesty International da sauransu sun bayyana hakan a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen musgunawa 'yan adawar ƙasar. Ya kuke kallon wannan mataki? Wace hanya kuke ganin ya kamata a bi wajen sulhun ta ɓangarorin ƙasar Kamaru bayan tsawon watanni ana rikici da juna? Sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. to radio france rfi suna na malam kabiru daga maradi dan gulbi kusan makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi kyakkyawar juma'a tun daga laraba ake gane ta Kinan paul biya ya ɗauki matakin da ana iya wannan lamari a gyara shi kuma abin da nake so ya yi ƙoƙari sauran jama'a su wanda suke so a saki kun gane ko ni a ra'ayi na. kuma su ma 'yan adawa dama kwanakin baya mun gai kowanne bai samun yadda yake so ga baki ɗaya dole ka karyar da wani haƙi naka tunda shugaba gashi yanzu ya duko ya saki shugabannin to sauran ya saki shugabannin su ma kas ce komi da komi sai sun samu gabaki ɗaya kana kuma su yarda idan suka yi haka nan kuma laifi zai dora kan tunda ba mamaki zuwa gaba su ma su dora kandida ce suna cin shugabancin nan kenan ba su gyara ma talakawa ba akwai wahala talakawan su zaɓe su wannan shine ra'ayina daga malam kabiru maradi dan gulbi kusan makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum nagode Radio France International. Sunana Haruna Abdulmumini mai gudu daga karamar hukumar Doguwa a jihar Kano tarayyar Najeriya. To ko shakka babu wannan mataki da shugaban kasar Kamar ya dauka na sakin shugabannin masu adawa shine mataki na farko wanda zai kawo karshen matsalar da take faruwa. Domin kamata ya ce tun a baya sake su aka zo aka zauna aka tattauna aka saurari matsalolin su. Idan aka ji matsalolin nasu ba za a iya biyan su gaba ɗaya ba sai su yi haƙuri da wasu a biya musu wasu. Ta haka ne za a samu maslaha. ni a ganina kenan na gode haruna abdulmumini mai gwado doguwa kano sasha hausa na radio france international rfi sako daga naku abdulrahman mutari dalibi a jami'a da magaran bugu da kari dalibi mai karantar ilimin zamantakewa da halayyar dan adam a gaskiya ra'ayi na a wannan mataki da shugaba paul biya dauka na sako wannan yan adawa da ma yan aware wa'annan wanda ya sako gaskiya abu ne mai kyau saboda ya kama hanya ta neman ciwo kan dukkanin matsalolin ƙasa su kuma yana fatan wa'annan bayan allah wanda aka cuku su kama dan Allah dan annabi su kama a zo a yi aiki haɗa kai domin ƙasar su ta ci gaba domin idan aka ce bayan sakin nan da aka musu sun koma da ya hana a waran wannan wanda suka saba yi to gaskiya sai a ce sun yi bitulci saboda bawan Allah nan ya iya kokarin shi yadda ya kamata domin ciwo kan ƙasa ƙasa ta ci gaba ina fatan a tashi lafiya sako daga naku Abdurrahman Mutari dalibi a jami'ar da bugu da ƙari dalibi mai karantar ilimin zamantakewa da halayyar dan adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio France International RFI sunana Rabiu Ado daga nan cikin garin Magariya a jamhuriyar Nijar. Gaskiya ya yi daidai wannan shine mataki na sulhu na farko da ya dauka na sasanta tsakanin su da yan bangaren awari. Wannan abu ya yi kyau. Abu na biyu kuma ba wai a sako su ba a kyali su kara zuba ba a'a a ba su mukamai a samu gwamnatoci musamman a samu mukamai a sasu kamar misalin yadda aka yi da mutanen yan mng na niger da aka yi da aka sake su da aka ce an daina yaƙi an daina abin nan da aka sako su an ba su mukamai to haka shi ne zai kawo zaman lafiya amma ba zai bar ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma su dinga gani ana musu ana cin abu ban da su ra'ayina kenan tashi lafiya irin hausa daga rabiu ado daga nan cikin garin makare a jamhuriyar niger mai magana alarab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka dama sasantawa tsakanin bangaren ingilishi na ƙasar kamaru da gwamnatin kamaru shine ya kamata kuma da fatan za a yi ta an gama taro lafiya da fatan za a wa 'yan bangaren ingilishi dama su taka su taka a cikin siyasar kamaru da fatan za a daina kama karya da fatan allah kawo zaman lafiya allah ƙara haɗin kan kamaru ma'ahuwa da aka ce an yi wa 'yan adawa wanda Paul Biya yi abin farin ciki ne haka ya nuna eh siyasa za ta inganta a nan gaba a ƙasar Kamaru. Na gode sashen Hausa na gidan rediyon Faransa daga Alarab kana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. sunana ibrahim almu daga nan tabo take jamhuriyar nijar to gaskiya wannan abin koyi ne yadda shugaban cameroon ya zamna da waɗannan 'yan aware ya tattauna tsakanin su ba tare da wasu ƙungiyoyi sun shiga tsakani ba ya kamata shugabannin mu na afirka su zan koyi da irin wannan wannan mataki da shugaban kamerun ya ɗauka saboda gaskiya wannan abin ayaba ne fatan mu dai allah ya sa wannan tattaunawa da ake ta zama a samu sulhu tsakanin 'yan aware da gwamnati ta samu mai jama'a Cameroon zaman lafiya. Fata na dai Allah ya ba mu zaman lafiya Afirka da ma duniya baki daya. Sunana Ibrahim Almu daga nan Tabutki jamhuriyar Nijar ku lafiya. Sashen Hausa na Radio France International RFI mai sauraron kwaya da kullum Murtala Sadi daga nan Chadwa a jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Lalle yana da kyau a ce tun matan da farin eh, shugaban ƙasar Kamaru ya sanya hannu domin su saki abin ga 'yan awaran nan na kasar Kamaru da ma sauran da al'umma. sakamakon yanzu hawa mafi yawanci muna cikin mulkin demokarasi ne ita kuma demokarasi muke tunanin ta ba kowane ɗan ƙasa dama ya gayi albarkacin bakin shi muddin da ya kasance ba barna ce ba irin batunci da ga wa'ansu ba amma duk magana yana da kyau a ce abin da ake cima to a ƙwarya ko kuma ake cima 'yan ƙasa to a ƙwarya da sha gai su kuma 'yan aware mafi yawanci haka ne suke musamman 'yan adawa hakan ga hmm. kenan duk abin da aka san dai zai iya tada hankali cikin ƙasa bai kamata ba a ce an yi shi ba sakamakon ka a yi tunanin abin da zai je dawo ko a tashi lafiya Masu sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro kan ra'ayi na gaba. Sashen Hausa na gidan Radio Faransa mai magana Idrisa daga nan birnin Agadar Jamhuriyar Nijar. To gaskiya wannan abun da ya yi daidai kuma Ubangiji Allah ya sa su yi adawa su gane. Shugaban kasa yana son a sulhunta, eh su taimaki kasarsu su kuma tashin hankali baya da amfani. Allah ya sa su gane, Allah ya taimake su kuma Allah ya sa su shirya saboda ci gaban kasar su. Tashin Hausa na gidan Radio Faransa mai magana Idris, daga nan birnin Agadar Jamhuriyar Nijar ina muku fata alheri ina gaida ku sai an ku. assalamu alaikum radio faransa international mai magana yusha usadi liman da kasar sudan haƙiƙani gaskiya wannan mataki da gwamnatin ƙasar kamar ta ɗauka ƙashin mulkin falbiya ɗaya ne daga cikin matakai na kawo zaman lafiya domin ya kamata gwamnatin kamar ta gane cewa ba abin da zai kawo zaman lafiya ƙasa sai adalci da daidaita tsakanin 'yan ƙasa kamar yadda 'yan ɓangarare na ingilishi suke zargin ana nuna musu wariya ana nuna masu san kai wannan dalilin ya sa cewa suna nema a basu yancin kansu to dole ne gwamnatin kamaru ta gane cewa zalunci ba zai kawo mata dami ido a kasanta ba kuma karfi da soja ba shi fa zai kawo mata zaman lafiya ba su ma shugabannin su da aka tsare su muna fatan gwamnati za ta gaggauta sake su domin kawo karshen wannan rikici da ake ma da shi a kasan kamar ido faransa ta Assalamu alaikum Radio France International mai magana Alhaji Mele Isfari daga karamar hukumar Isfari jihar Yobe a Najeriya. To sakin shugaban 'yan adawa ko kuma 'yan awarwarin kasar Kamaru da gwamnatin kasar Kamaru ta yi mataki ne mai da kyau kuma an ɗau hanyar sasanta tsakanin 'yan aware da kuma bangaren gwamnati. Don haka muna kira gare su dukkanin bangarorin guda biyu da na gwamnati da na 'yan aware. Zauna a teburin sulhu domin sasanta junansu su kawo ƙarshen duk wani tashin hankali a ƙasar su ta kamaru domin ita tashin hankali an san farkon ta ba a san ƙarshen ta ba don haka muna ƙara kira gare su da su zauna teburin sulhu su fahimci juna domin kawo ƙarshen duk wata rigima a ƙasar kamaru ku tashi lafiya a rafa hausa alhaji bello isfari daga jihar yobe. Yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Michael Kudisan. To sai ce barkanmu da aiki Zainab Ibrahim. To zan fara ne da ra'ayin Abdulrahman Aliyu Balkore daga jihar Sokoton Najeriya wanda yake cewa shugaba Paul Biya hakika mu al'ummar Najeriya muna tare da kai ɗari bisa ɗari akan wannan mataki da ka ɗauka na bayar da umarnin sakin waɗannan mutane da aka garkame tare da yunkurin zata musu da hukunci a ƙasar. Domin ko wannan mataki zai taimaka kwarai da gaske wajen samuwar da mummun zaman lafiya a ƙasar da ke fama da 'yan aware masu amfani da harshen Ingilishi. To Haruna Loki Baraduwa da Mubarak Aliyu Bangata tare da Hussein Abdulkadir Inkaibu suka ce salam arfai Hausa a zahirin gaskiya wannan mataki na gwamnatin kasar ya yi daidai kuma abin ayaba ne. Ai da ma tuntuni ya dace a ɗau wannan mataki. To sai Shehu Adamu Rijau daga jihar Nejan Najeriya wanda yake cewa hakika wannan mataki ne mai kyau kuma babu shakka Paul Biya ya yi abin da ya dace saboda haka muna yabo da jinjina a gare shi. Dama mu kenan duk inda wutar rikici ke tashi a watsa mata ruwa ta mutu muris fata da mu a yanzu shine Allah ya sa a samu sakamakon da ake nema. To ga Comrade Ahmad Sale na faɗa daga jihar Gombe Najeriya ya ce hakika shugaba Paul Biya ya ɗauki hanyar magance wannan matsala ta rikicin siyasa a jamhuriyar Kamaru bisa matakin sakin jagoran 'yan adawa Morris Kamto da fatan Allah ya sa hakan ya zama sillar wanzuwar zaman lafiya a wannan ƙasa su, da ma duniya baki ɗaya. Umar Miyatti Allah Shangom ya ce to mu fatanmu wannan mataki da shugaba Paul Biya ya ɗauka ganin zaman lafiya ta dawo ƙasar Kamaru kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. To ga Nazifi Dangote Auyo ya ce wannan shine matakin da shugaba Paul Biya ya kamata ya fara ɗauka tun farko kafin ya buƙaci sulhuntawa da su. Muna fatan Allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke faruwa a ƙasar Kamaru. To Zainab ga Adamu Almahadi daga jihar Niger cikin garin Mina ya ce abinda shugaban ƙasar Kamaru ya yi na sakin shugabannin 'yan adam dawa abin ayaba ne da fatan Allah ya sa a cewa matsaya kan zaman lafiya a ƙasar amin. Sadi Energy Tanda da fataskan cewa yake yabon gwani ya zama dole domin muna jinjina wa shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya akan wannan mataki da ya ɗauka. Hakika hakan zai kawo ƙarshen wannan rikici baki ɗaya. To Zainab za mu karkare da ra'ayin Aliyu Usman Takalafiya ya ce Arafai Hausa ya kamata 'yan awaren 'yan ambazoniya su yi amfani da wannan afuwa da shugaba Paul Biya ya yi musu domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakaninsu to mun gode kwarai da gaske zainab ƙarshen ra'ayoyin kenan sai in ce na baki lafiya a gaishe ka michael kudisan wannan dai ne sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na facebook ku da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. mai rafi hausa suna na abdullahi mai gizo ba za ta sile da ke cikin yankin abala a jihar a jamhuriyar nijar a hakikanin gaskiya mun ji daɗin sakin da shugaban ƙasar kamar yema wasu fursunoni ciki har da shugaban yan adawa maurice kamto a hakikanin gaskiya da yadda yake tuhumar maurice kamto akan cewa ya tada zaune tsaye ya tada hankalin ƙasa gaskiya maurice kamto ba abun da ya makasa tun da shi shugaba shugabanci shugabancin kasa yake nema kuma mai neman shugabancin kasa ba ta yi wa a ce ya zo ya tada hankali irin shugaba wanda ya zo na biyu da zaben shugaban kasa irin haka nan ba hakikanin gaskiya kamata dai a ce a yi ma kowa adalci dan shi zaman lafiya wa ya yi zama dan sarki kuma ya kamata a ce ya sako wancan shugaban yan awari an zo da shi an tattauna don ga tattauna da aka yi tattauna ce ta zaman shan shayi kawai babu abin da ta kawo ci gaba a yau ra'ayi na kenan sunana abdullahi mai gizo ba ta sile da ke cikin yankin abala a jihar talibiyar a jamhuriyar nijar muna musu fatan alheri allah da ya ba su zaman lafiya assalamu alaikum radio france magana kasam dan nijar dajin tsaka bangalo ra'ayina shine gaskiya yadda shugaban fulbiya shugaban kasan kamaru ya yi haka ya daidai to allah ya sa wannan shine mafi alheri da yan kasa da kuma al'ummar da ke jagoranci wannan kasa idan gaskiya mutanen da aka saki su har din bai yawa idan dai su ne suka sa dai kasar ba kwanci hankali to allah ya sa da aka sake su da abin zai zama alheri al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi radio france magana kasam dan nijar dajin tsaka bangalo daga nan fatan kuna cikin koshin lafiya da farko dai suna na nazifi i love you nijar sai mun fi yana muku fatan alkhairi kuma a wannan yanayi al'amarin da ke faruwa a kasar kamaru mu dai babu abin da za mu ce a matsayinsa na yan uwanmu muna masa fatan alkhairi muna muku fatan alkhairi ga baki ɗaya radio france international daga naku nazifi i love you nijar sai mun fi madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ko masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi da michael kudisin da ya karanta sakonnin da kuka turo ta shafinmu na facebook sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.